بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق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 na ranar asabar yau 26 ko 25 ga watan rabi'u tsari hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1431 kuma shi ya zo daidai da goma ga watan hudu miladiya ta 2010 a wannan majalisi namu na mako mako cikin karatun littafi mai suna a tajridu sarih li ahadith al-jami' sahih wallafar al-hafiz Zainuddin Ahmad ibn Abd al-Latif al-Zabidi wanda ya rasu hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam na da shekara 893 wannan kuma shi da darasin mu na da sha hudu? na dari da sha hudu a yadda muke cikin kitabul muslim kuma za mu tashi akan hadisi na uku a cikin wannan kitabin mala yace an aisha ta radiyallahu anha قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق daga aisha Allah ya kara mata yarda ta ce kuntu agtasilu ana wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam na kasance ina wanka ni da annabi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin daga wato ƙwarya guda ɗaya ko kwatanniya guda ɗaya min qadahin daga wata kwatanniya yuqalu lahu alfarq wanda ake kiranta alfaraku. wannan hadisi da Aisha ashabu sitta malaman hadisi guda shida duk sun ruwaito shi in banda tirmidhi wato kace muslim a bukhari muslim abu dawud nasa'i ibnu majah wato su su biyar sun ruwaito shi in banda tirmidhi ya zo da lafuzza daban-daban ta hakiyoyi daban-daban akwai lafazin da ya zo a cikin sayan muslim tana cewa kana yaghtasilu min ina'in huwa al-farq min al-janaba wato annabi sallallahu alaihi wasallama da ita kanta Aisha sun kasance suna yin wanka na janaba daga kwatanniya guda daya wacce ake ce mata al-farq a ruwayar Sa'ad eh, ibn Sa'ad da Sufyan ibn Uyayna lafazin hadisin yadda yake kana yaqtasilu fi qadahin huwa al wa kuntu aqtasilu ana wa huwa fil ina'i al-wahidi arwayin lay da ibnu uyayna a cikin sayi muslim aisha ta ce kana manzo ya kasance yana wanka fi qadahin da wata da ruwan wata kwatanniya huwa al-faraq wanda ake ce da ita alfarak wa kuntu aktasilu ana wa huwa fil ina'il wahid ni da shi muna yin wanka a cikin akushi daya sannan imam bukhari da muslim da nasa'i sun rawaito wannan hadisin ta hanyar qasim ibn uh, muhammad ibn abi bakr daga ita aisha Allah ya kara mata yarda ruwayar da take gaban mu ruwayar urwa ce urwa shi ya rawaito hadisin daga innarsa Aisha Urwa ibn Zubair ɗan gidan Nana Asma'u daga innarsa Aisha radiyallahu ta'ala anha ita ce take gaya masa wannan akwai ruwayar Al-Qasim ibn Abi Bakar wanda shi ma ɗan ne ita a matsayin ambarsa take babbansa take ya ruwaito tana ce masa كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد تختلف أيدينا فيه na kasance ina yin wanka tare da annabi sallallahu alaihi a cikin kwatanniya daya hannayenmu na sassabawa a ciki wato ya sa hannu sa ya sa hannu sa akwai ruwayar Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf ibn Aisha ne bin abdurrahman abu salama ya sha nono a wajen ummu kulthum binta abi bakr saboda ka kaga a matsayin dan yar uwar aisha yake bin raba'a wato ta fuskar shayarwa ba ta fuskar nasaba ba shi ba ya ji wannan hadisi daga aisha a cikin hadisin sa ya kara da cewa wa nahnu junubani ni da manzo sallallahu alaihi wasallam a lokacin da janaba a cikin mu haka nan hafsa bintu abdurrahman ita ma ta ji wannan hadisin daga aisha Allah ya kara masa yarda aisha take cewa take cewa aisha tana cewa kana taktasilu hiya wa nabi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid yata'u thalathata abdat aw qariban min zalika ta kasance tana yin wanka tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a wata kwatanniya wacce take cin gudu uku ko kuma wani abin da yayi kusa da haka haka nan akwai ruwayar mu'ada bintu anas wace ita ma daga aisha take cewa kuntu amtasilu ana wa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bin ila'i baini wa bainahu wahid na kasance ina yin wanka tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wata kwatanniya ni tsakani na da shi kwatanniya guda daya fayubadiruni ya riga da sa hannu a cikin ruwa hatta aqula da'li da'li har in ce kale mun haka kale haka ta ce wa huma junubani a wata ruwaya a cikin sayul bukhari tana cewa naghtariku jami'an muna kamfata gaba daya wato muna kamfata minhu daga shi wannan batalliyar jami'an gaba daya a cikin sahih ibn khuzaima akwai ruwayar wannan hadisi amma yadda lafazin ya zo abda'uhu fa ufrigu ala yadayhi min qabl an yaghmisaha fil ma'i take cewa kan fara in zuba wa annabi sallallahu alaihi wasallam ruwa a hannayensa biyu ya wanke kafin ya sa su a cikin ruwa sanadinsa mai kyau saboda haka zamu ga lafuzan hadisin sun zo daban-daban daga mutane daban-daban kamar Aisha radiyallahu ta'ala anha ta sha ba da wannan hadisi ga mutane daban-daban na kusa da ita waɗanda take da dangantaka da su kamar Urwa ibn Zubair kamar alqasim ibn muhammad abu salama ibn abdurrahman da kuma wasu daga cikin mata kamar hafsa bint abdurrahman da mu'adha wannan hadisin har ya tabbata daga maimuna ita ba kamar yana cikin sahih bukhari a cikin wannan babu take cewa shi azzabidi ya shafe mana hadisin saboda ya takaita duk da ya ka hadisin Aisha yana ga abin da hadisin Aisha zai karantar ne dai abin da hadisin Maimuna zai karantar sai ya takaita akan hadisin Aisha ya shafe hadisin Maimuna ita ma abinda ta faɗa kenan kuntu aftasilu ana wa annabi sallallahu alaihi wasallam min ina'i wahid saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wanka da matansa ba Aisha kadai ba yayi da Maimuna ma ita ma kuma Maimuna ta labartawa Abdullahi dan Abbas domin riwaya ta ce shi kuma Abdullahi dan Abbas kamar da kuka sani Maimuna ne matsayinta a gurin shi eh Abbas ta ce a kala ta ce na da Maimuna bintul Harith mahaifiyarsa Lubaba bintul Harith saboda ka khalasa ce akwai dangantaka ta jini tsakanin su da ita za mu ga a hadisin suna faɗar cewa ta wannan da a sukan kirawo ta da alfarak alfarak akwai maganganu daban-daban na malamai wajen tantance girman sa da yawan abin da yake ci na ruwa amma dai magana mafi inganci cikin maganganun da malamai suka yi wajen tantance girman wannan alfarako din wannan kwatanniyar sun ce tana cin sa'i uku ne sa'i ɗaya kuma kun san shi mudu mudu hudu saboda haka kaga tana cin mudu goma sha sha biyu a bisa kintace da aka yi na lita kun san yanzu da lita ake auba ba da mudu ba wato duk sa'i ɗaya duk sa'i ɗaya yana daidai da lita uku ba kwata lita uku ba kwata wato kaga zai zama sa'i uku zai zama nawa wajen lita bakwai eh da kwata lita bakwai da kwata wato ka cike gibin kawai ka ce lita takwas lita takwas a ah, galabi bai fi lita takwas ba eh duk galar ɗaya laita biyar ah, ka lita biyar ce ko hudu ne to in ce hudu ne kaga za mu ce sa'i uku biyu ke eh mu bar shi a biyu tunda tun dai kwatance ne saura kaga kimanin ke nan annabi sallallahu alaihi wasallama da aisha ko annabi sallallahu alaihi wasallam da maimuna ku bari hadisin aisha annabi sallallahu alaihi wasallam da aisha sun yi wanka na janaba da ruwa ke ba da biyu wato shi da ita gaba daya wannan hadisin karara ya nuna mana halarcin mutum ya yi wanka tare da matarsa a cikin abun wanka guda daya kusan wannan abu ne da malamai suka yi ijma'i akan halaccinsa wasu daga cikin malamai sun yi kaito ijma'i kan cewa wannan halal ne miji da mata su haɗu su yi wanka a cikin abin wanka guda ɗaya amma akwai wata ruwaya da ibnu abi shayba ya ruwaito daga abu huraira cewa kana yanha an yaktasila ar-rajul wal mar'atu fi ina'in wahid abu huraira yana hana mace da miji su haɗu su yi wanka a cikin abu wanka da abu wanka ɗaya ibnu abi shayba ya kawo wannan ruwayar daga abu huraira wato yana bada fatawa da hadi sai Ibnu babbal a cikin sharhin da yayi wa sahihul bukhari yake cewa abinda nake tsammani abu huraira bai san wannan hadisin ba wal hujjatu fi sunnati la fi ma khalafaha hujja kuma tana dan cikin sunna ba cikin abinda ya saba ba sunna ba kaga wannan sahabi ne amma malamai sun da dai ga sunna abinda tace ta ce sahabi in yayi fatawa ta saba sunna to sai a baki uzuri a dawo kan sunna ko da farko kaga sai ya baki uzuri yace azunnuhu ghaba anhu hadha alhadith ina tsammanin bai san da wannan hadisi ba kaga ya baki uzuri ba wai da gangan yayi wa sunna karan sai ba a bai san da hadisin ba kusa Abu Huraira wannan wani abu ne da cikin gida ba abu ne da za a yi a masallaci ba ko a fili a halin tafiya a'a abu ne wanda a cikin gida yake faruwa shi yasa za ga Aisha bai gona su suke bada labarin sai ko Anas ibn Malik akwai sa za mu ga Anas shi kuma khadimi ne a cikin gida wata rana ma shi za a iya cewa ya kai ruwa an gane ko kaga su za su iya bada wannan labarin irin su Abu Hurairah ba lalle sani ba suna can a masallaci suna suna kwance kaga ba lalle sani ba in abin da za a zo a yi a majalisa ne ke kuku kowa na ci amma abin da zai a gida kaga ba za su tura kansu cikin gida ba su ce sai sun ga me ake yi an gane ko saboda ka ba mamaki idan har bai ji wannan ba kun ka kula Aisha da Maimuna su rika gaya ma wasu na kurkusa da su ne ba mas'ala bace da za a zo a ita tallata ana ta in ba dan ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a matsayin sa na wato tsotsuwa ce ta hujja ta ilimi ta addini irin wannan ai ba abu ne da ake labartawa to amma duk wani motsi na annabi sallallahu alaihi wasallama ana tsosanan wani hukunci ne a ciki shi yasa aka sa masa ido a dukkan abin da yake duk duniya ba wanda aka sa wa ido irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda a ce mutum za a sa masa ido haka kamar yadda aka sa manzo Allah sai an sai an ga kasawarsa duk wani abu in yayi sai an faɗa a ce kai yanzu a sako ka gaba kai ko ƴan ku kadai suka sa ma ido to sai sun kai ga kasa to amma manzo sallallahu alaihi wasallam ka duba irin dandagan al'umma a wancan lokacin da kowa so yake game manzo Allah ya je ya faɗa to amma duk da haka sai dai a yi san barka sai dai a yaba saboda haka abu huraira shi kadai aka samu ruwaya wanda yake hada yin wannan wanka na miji tare da matarsa ruwayar hafsa da muka karanta ɗazu hafsa bintu abdurrahman tana cewa min ina in yasa'u salasata abdad Aisha ta ce na yi wanka tare da manzo sallallahu alaihi wasallama a cikin da wata a cikin wata fatanniya ko da wata fatanniya da tana cin budu uku kaga wannan karara ta saba da ruwayar da take gaban mu ruwayar da take gaban mu budu da wani sha biyu wannan kuma tana cewa budu uku to alqazi iya a cikin littafin sa al-mu'lim yayi kokarin ya ansa ya bada ansa tsaka yadda zai hada tsakanin ruwayoyi guda biyu ruwaya da take gaban mu da kuma ruwaya Hafsa bint Abdurrahman yake cewa ta yi kowanne ɗaya daga cikin su yayi wanka ne da mudu uku yayin da mudu uku ya kare kuma ya kara akai kaga kamar yayi wanka da mudu uku bodo uku ya kare ya kuma kara ko kuma ya zan mudu din kalmar mudu tana nufin sa'i wato ai yi amfani da kalmar budu a ruwayar hafsa amma ana nufin sa'i uku kaga sa'i uku shi ne alfara kaga ya zan ruwayoyin biyu sun haɗe ba su samu bambanci ba ko kuma a ɗauka a kowanne ya yi wanka da da mudu uku nawawi yake cewa eh mu ɗauka a hali ne daban-daban a wani yanayi a wani lokaci suka yi da fara a wani lokaci kuma suka yi da mudu uku tunda ba ya nuna cewa sau ɗaya abin ya faru ba saboda haka sai aka gaya sai yake gaya mana yayi da gudu uku amma ba ta gaya mana cewa ko an kara ko ba a kara ba wasu suke ganin da an kara aida sun gaya mana cewa da ya kare sai aka kara amma babu maganar cewa an kara idan mutum ya dubi hadisin Aisha wankan da ta yi da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama da sa'i uku zai ga kenan kowane ɗayansu kenan ya yi amfani da kimanin sa'i ɗaya da rabi wanda idan wato sun yi kowanne ya yi amfani da abin da ɗan uwansa ya amfani daidai wa daida kenan kowa ya amfani da sa'i ɗaya da rabi ko kuma ɗaya ya ɗara ɗaya watakila ɗaya ya ɗaya iba to ya za a yi a haɗa wannan da ruwayar anas anas shi ma ya ruwaito wani hadisi ne kama da haka a cikin sahihain shi ma yana cikin bukhari da muslim yake cewa kana sallallahu alaihi wasallam yantasilu Tasilu sai ila khamsati abdad wa yatawadda'u bil-buddi yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wanka da sa'i daya zuwa mudu biyar ma'ana da mudu hudu zuwa biyar sannan kuma yana yin alwala da mudu daya kaga kenan gayar abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wanka da shi a ruwayar Anas sa'i ɗaya da rubu'i sa'i ɗaya da fata haka ne kamsatu abdad sune shine sa'i ɗaya da fata amma a ruwayar Aisha fa sa'i ɗaya da rabi haka ne sannan a a cikin hadisin muslim a ruwayar safina maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kana yagtasilu bis-sa'i wa yatahharu bil-mut yana yin wanka da sa'i daya sannan kuma yayi tsarkar yayi tsarki wato yayi alwala da mudu daya kaga wanda yayi daidai da ruwayar Anas to anan ba al-Iraqi ya bada ansa guda biyu dangane da hadisin Aisha da kuma hadisin Anas hadisin Aisha yana nuna sa'i ɗaya da rabi ko ba ya ɗara da rabi idan yayi amfani da sama da abin da Aisha ta yi amfani da shi amma hadisin anas yana da sa'i daya da kwata wannan mafi yawan abin da ya amfani da shi daga sa'i daya zuwa sa'i daya da kwata wato daga mudu hudu zuwa mudu biyar to shi ne yace abu na farko wato da Aisha ta ce sun yi wanka a watan da yadda take ana kiranta alfara alfara sa'i nawa sa'i uku ba lalle bane dan sun yi amfani da ruwan da ke fatan ne dan su gama da shi duka ko lalle ne kaga ba lalle ne su gama da shi duka ba ta yi sa'i ɗaya ya ishe su ya ishe a sallallahu alaihi wasallam ita ma Aisha sa'i ɗaya ya ishe ta kaga sa'i dai ya saura zai yi ko ba zai yi ba saboda kaga bai ci karo da hadisin Anas ba to kuma wanda zai iya ta ah, to ai a ruwayar Aisha akwai inda take cewa take cewa da'ali da'ali rage min rage min bar min ba ka rike da sun sai amfani da shi duka to da tana a rage mata a rage mata kaga wannan ansar ba za ta iya biyan bukata ba kenan a ce faraki din ba sai amfani da shi duka ba to yaya kuma Aisha za ta rike cewa da'ili da'ili to kaga ruwayar Aisha din da take cewa da'ili da'ili za ta nuna kenan ayi amfani da farafin kina da raki ki to amma kuma ruwayar da ta zo da wannan lafazin da ili da ili babu magana farafin an gane ko sa'i ga dan ne zan sa'i ne sa'i da sa'i biyu ne ko sa'i ɗaya da rabi saboda haka kaga dai an dawo magana farko ta yiwu ba su yi amfani da ruwan duka ba sannan an sa ta biyu yake cewa idan mun yi a ɗauka cewa ya gama da wato yi amfani da wannan sa'i uku ɗin gaba ɗaya lokacin yi wankansa hadisin Anas baya nuna cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ko da yaushe yana tsayawa akan bulu biyar ne baya karawa akan haka domin kana da ya amfani da ita dan cewa ya kana tasilu bis-sa'i kana ba ta nuna dawwama akan abu guda kana ba ta nuna maimaita abu guda akai akai ba kakkautawa wannan shi ne ra'ayin da dama daga cikin malaman usulu kana la dullu la tastalzimu la tastalzimu dawa ko mudawama wa la tastalzimu tikra kenan akwai wani lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi da mudu hudu akwai lokacin da zai yi da mudu biyar akwai lokacin da zai yi da mudu uku shi da matarsa akwai lokacin da zai yi da mudu sha biyu shi da matarsa wato yakan kasance wato an yi shi wato yakan yi amfani da da bodudduka daban-daban a lokuta daban-daban musamman ma idan muka duba cewa wancan ruwaya ta mudu goma sha biyu ruwayar wace ruwayar Aisha ce wannan kuma ruwayar Anas ce tsakanin Anas da Aisha waye zai fi istila'i Aisha Aisha ita za ta fi kayan abin da manzon sallallahu alaihi wasallam yake faruwa gare shi musamman irin wannan kuma musamman kasancewar ta sahibul qissa kun san wannan daga cikin abin da malamai suke la'akari da shi wajen rinjayar da wata ruwaya akan wata ya zan wacce take wato ɗaya daga cikin masu ruwayoyin guda biyu da suka ci karo da juna shi abin ya shafa to babu shakka wannan zai ba zai fi ba wa janibinsa karfi sama da wancan da abin bai shafe shi ba domin a nan ita ce abin ya shafa don da ita ake wankan kaga ita in ta ce faraki wato sa'i uku ya fi kamata janibin tefirin jaye sama da janibin anas wanda shi hadimi ne kawai a gida shi babu wannan tare da shi abin da yake tare da aiki wanda yana daga cikin murajihat idan ɗaya daga cikin ruwa ke zama sahibul kissa to jadabin sa yana karfi sama da wanda ba shi ba shi ne ba abokin kissar ba kamar lokacin da Annabi sallallahu alaihi lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri bai muda kaga sai aka samu ruwaya daga Abdullahi dan Abbas a cikin sahihaini a cikin sahih Bukhari da yake cewa tazawwaja nabi sallallahu alaihi wasallam bai muda ta wa Buhari. Annabi ya auri bai muda yana sanye da sa sai kuma ga ruwayar mai bude ita kanta ta ce tazawwaja ni rasulullahi sallallahu alaihi halal annabi ya aure ni a yayin da ba ya sa ihram sa ba ya cikin ihram kaga anan ibnu abbas a wannan lokacin yaro ne ma sannan kuma wannan ita ce sahibul kissa ita abin ya shafa dole ne ita za ta fi sanin a wanda yanayi ne aka daura auren sama da abdullahi dan abbas sannan ga Abu Rafi wanda shine annabi ya rika da aikawa mai dan kai kawo tsakanin shi ba da ya tashi bada labarin sai ce tazawwaja tazawwaja rasulullahi wa huwa halal kaga shi ma wannan yana da wani kaso a cikin labarin inda shi aka rika aiki tare da cewa Abdullahi da Abbas a lokacin yaro ne karami to sai malamai suka rinjaye da jadabin riwayar Maimuna da Abu Rafi akan riwayar Abdullahi dan Abbas saboda haka malamai suka yi izina da wannan to anan ma idan Anas ya faɗi mudu biyar mudu hudu zuwa biyar Aisha ta faɗi mudu goma sha biyu ruwan wankan tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama anan sai mu dubi jadabin Aisha mu ce ya fi rinjayi musamman ma Aisha za ta tsinkayo abin da shi ba zai tsinkayo ba mu gaskata shi a ruwayarsa mu ce eh a ruwayarsa ya faɗi wani abu da ya gani ya faru amma ba yana iya abin da ya faru ba kenan shi iya abin da ya sani ya faɗa Aisha da ta tashi ta kara wani abu wanda ta sani don haka ita tana da ziyadatu ilmin akan abin da Anas ya sani ita ba a wani lokaci sai ga an rinjaye ta ko a baya mun karanta hadisi Huzaifa da yake cewa balan Nabi sallallahu alaihi wasallama ta Nabi ala subana subaqati qaumin fa bala qa'iman yace manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo bolar wasu mutane tsari a tsaye Aisha kuma take cewa annabi sallallahu alaihi bai taba yin fitsari illa ka'idan, ma da rasulullahi sallallahu illa ka'idan. malamai suka rinjaye yadda janibin ruwayar Huzaifa akan ruwayar Aisha domin Aisha a gida take ba yawo take ji inda annabi ya sa kafa ta sa kafa kamar yadda sahabban su suke yi ba shi Huzaifa da yana faɗar wani abu da ya gani ya faru a halin tafiya annabi ya fito tare da Huzaifa Huzaifa ya gani da idan sai ban labari ita kuma abin da ta gani annabi yana a gida bata taba ganin shi a tsaye a gida ba saboda kaga abin da ta faɗa haka yake ba ta yi kuskure ba ita ba ta gani ba ta faɗa abin da ta sani ta yi ta illa bi ma'alillah don haka imam shafi'i rahimahullah ta'ala yake cewa waɗannan ruwayoyi ne gaba ɗaya za a haɗa su a ce annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yayi wanka din nan a lokuta daban-daban wani lokaci yayi shi da Aisha da Farah wani lokaci da Talata ta Abdad wato Budu hudu wani lokaci Anas ya ganshi yayi wanka da Budu biyar Budu hudu zuwa biyar saboda ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi abubuwa ɗaya a lokuta daban-daban ba a lokaci ɗaya ba bare a ce abin ba zai yiwu ba ya haɗu wannan shine abin da Imam Shafi'i yake cewa yace hujja fi ba'd riwayat qalil kathiruha wa fi ba'daha qaliluha a wasu ruwayoyin aka faɗi mafi karancin abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya wanka da shi shi da mudu uku a wasu ruwayoyin aka faɗi mafi yawancin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da shi shi da Aisha aka faɗi farak guda ɗaya farak kaga zai nuna sa'i ɗaya da rabi kenan manzo sallallahu alaihi wasallam ya amfani da shi a bisa wato a aqallil ahwal to shi yasa imamu shafi'i yake cewa abin da dai yake wato rajihi a wata mas'ala shine la hadda fi qillati ma'is sahara bal alwajibu al babu wani haji iyakancewa da aka yi dan ruwan da zaka yi tsarki da shi ruwan da zaka yi wanka da shi Abin da dai ake bukata da yake wajibi akan ka shine ka gabe jikinka da ruwa shafi yace kan yuwaffaqul faqihu bil qalil kal yudqiqul faqihu bil qalil fa yakfi wa yakhruqul aghraq bil kathir fa la yakfi ana iya samun malami da ya san makamar shari'a dan ruwa kaɗan ya ishe shi a wanka jahili kuma da bai san makamar shari'a ba a kawo masa mai ruwa da yawa kuma ya ki isarsa ka je na a ƙaro saboda shi malami ya san abin da yake wajibi ya san gwargwadon abin da in yayi shi ya fita daga wasu jahili kuma zai ta wasu sai ya wanke shi kai gidan bayana bai samu ruwa ba sai ya kara <laughs> kai yan gwamnati mafi na bai sai ta zuba ruwa saboda ya ta waswasi amma malami ba zai samu kansa cikin irin wannan waswasin ba to kaga a nan ba zai yi a iyakance wani wata iyaka ba ta ruwa sannan mutane suna shan bambam wani mai karamin jiki ne wani mai tsakatsakiya ne wani kuma mai babban jiki ne kaga abin da ya ishi mai karamin jiki ba shi zai iya mai tsakatsakiya ba ballanta na kuma ya ishi mai babban jiki saboda kaga nan ma dole a yi la'akari da haka idan ruwa ya ishe wane ba lallai da kuma wane ya zo zai wanka da shi ya ishe shi ba domin ba jikinsa ɗaya ba ne saboda haka kaga ashe ba zai yiwu a ajiye wani wato wani iyakancewa na ruwa a ce kada ruwa ya wuce kaza ba in ya wuce kaza ya zama ya zama laifi in aka yi haka to za a kunta kama wani wani kuma ruwan zai masa yawa amma dai abinda malamai suka haɗu a kansa shine israfi ko bakin wato a komai ma Allah baya san masu israfi masu wuce gona da iri wajen amfani da koma menene innahu la yuhibbul musrifin ba ya san masu israfi haka idan zaka wuce iyaka wajen amfani da ruwa ne abinci ne koma menene to ka shiga cikin sahun waɗanda Allah baya baya san israfi ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا saboda haka abin da za ka yi ka yi amfani da ruwan da zai wadatar da kai amma ka shiga karkashin shawa ka yi ta sakin ruwa ta ta ta ta to saki mana yanzu a gani a yanzu ko ba a hana ka ba kai ma ba za ka yi ka san dan ruwa ka tare <laughs> ka sai ka ba za ka yi ba za ka yi wanka da jarka biyu ba ana cewa masu Allah da Aisha sun yi da galan biyu <laughs> kai kai da jarka biyu kai kadai sannan daga cikin fikihun wannan hadisi za mu ga wannan hadisi yana nuna halaccin kowane ɗaya daga cikin ma'aurata biyu zai iya ganin al'aurar ɗan wato za su iya yin wanka tare suna ganin al'aurar juna wannan ba laifi ba ne A malamai sun yi magana akan wannan kusan duk malamai sun yi magana akan halaccinsa cewa babu laifi mutum ya ga al'aurar matarsa ko matarsa ta ga al'aurar mata ta ga al'aurar mijinta akwai tambaya da aka imam malik cewa shi mutum zai iya tara da matarsa ba tare da tara a jikinsu ba ya ce na'am ka ce to ai wasu suna ganin kamar makaruni ne sai ya ce kad kana nabi sallallahu alaihi wasallam wa aisha silani quryanai annabi sallallahu alaihi wasallam da Aisha sukan yi wanka ba tare da sutura a cikin su ba wal jima'u aula bil tajrid aw bil tajarrud kaga wajen tarawa tsakanin miji da mata wanda shi yafi cancanta ma idan har wajen wanka ma ai halatta ina kuma ga wajen tarawa saboda haka yace babu laifi saboda haka babu wani hadisi da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda yake nuna haramcin mutum ya ga al'auran matarsa ko mata ta ga al'auran mijinta bal ma abin da ya tabbata a cikin hadisin bahas ibn hakim wanda yana cikin sunan shi abin da bahas ibn hakim an abi an jaddihi kakansa muawiya ibn haida ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah auratuna ma na'ti minha wa ma nadal ya rasulullah al'auran wacce ce ya kamata mu bari wacce ce ya kamata kan mu bari sai manzo Allah ya ce ihfaz aurataka illa min zawjatika aw ma malakat yaminuka ka tsare al'aurarka illa min zawjatika kaga kina ya halatta ga matarka aw ma malakat yaminuka ko abinda hannunka na dama ta mallaka wato kiyangarka kaga ashe kenan annabi sallallahu alaihi wasallama bai haramta miji ya ga al'auran matarsa ba mata ta ga al'auran mijinta ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wanka da aisha ya yi wanka da maimuna kuma al abin da yake asali ka'ida shine mutum ya ji daɗin zama da matarsa a bisa kowane yanayi ba tare da an takura mishi ba wannan shine al'asul duk abin da za a hana mutum yi da matarsa to yana buƙatar wani dalili na musamman domin istisna'i ne daga asal asal al-istisna'u min al-asl yahtaju ila dalil sai ka dalilin da ya nuna haramci shi yasa zamu ga Allah ya wasafta miji da cewa suturar matarsa ce mata kuma suturar mijinta ne hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna kaga kenan ashe ko abu ɗaya ne kamar yadda mutum yake da suturar sa to haka bace take da mijinta shi sutura ne gare ta ita sutura ce gare shi wanda ya nuna kenan su kamar abu guda ɗaya ne babu maganar wato haramci a tsakanin akwai ruwayar tabarani a cikin jami'ar al-mu'jam as-saghir wanda daga wajensa abu ya rawaito ta a cikin littafinsa alhiliya haka na al-khatib al-baghdadi a cikin littafinsa tarihu baghdad ruwayar tana cewa aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce ma ra'aitu aurata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qattu tun da nake ban taba ga al'aurar manzo Allah ba wala hadisin ƙarya ne ba gaskiya bane wanda ya ruwaito shi wato wanda ake tuhuma da yin wannan ƙaryar shi ne wani mutum da ake kira baraka tun muhammad alhalabi sai malamai su ce baraka la baraka tafi shi ne wannan baraka mai da albarka musamman ta zai wanzu Allah ila afar albarka take a cikinsa da haka makaryaci ne mayaudari mai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ne akwai ruwayar da ta zo a cikin sunan ibn majah wacce aka jingina ta ga wata maulatu aisha da ba a faɗi sunanta ba kowa ce ta kace Aisha ta ce ma ra'aytuhu min annabi sallallahu alaihi wasallam wa la ra'ahu minni annabi bai ganshi bai ganta ba ni ba ban ganshi ba wato ban ga al'aura sai bai gatawa ba shi ba wannan bai inganta ba hadisin bai inganta ba kamar yadda za a gani a cikin littafin Irwaul Galil akwai wani hadisi shi ma na ƙarya wanda Ibn Jauzi ya kawo shi a cikin littafin sa al-Mawdu'at cikin irin ƙarerai da aka yi aka jigira manzo sallallahu alaihi wasallam an ce daga abdullahi dan abbas aka samu hadisin hadisi yana cewa idza idza jama'a ahadukum zawjatahu aw jariyatahu fala yanzur ila farjiha fa inna dhalika yurithu al'ama idan ɗayan ku yana tara da matarsa ko ku yanzarsa to kada ya dubi gabansa domin wannan yana gadar da makanta a wata ruwa yana cewa fala ya takallam fa innahu yurisul kharas kada ya rika magana domin wannan zai jawo masa wato ya zama bebe kaga daga jika ta karya ne da yanzu mutane ba su makance ba mutane ba su bebance ba to shi yasa zaka ga abin mamaki wato duk da cewa malaman littafin malikiya suna ishara zuwa ga raunin wannan hadisi bai inganta ba bai inganta ba wato a cikin muktasar kaga mai muktasar cewa yake wahalla lahu ma hatta nazarul farji kal mulki ya halatta ga ma'aurata biyu har su ga gabansu ma babu komai kamar kamar yamin babu bambanci tsakanin wannan da wannan to sai su ba su kawo magana cewa wannan sai su kawo hadisin da ya faɗa ka su ce bai inganta ba su masu sharhi kenan irin su alfarashi a cikin sharhinsa sai kuma su ce wanda ya hana ya hana haka ne saboda duba da janibin likitanci janibin dubbu saboda yana gadar da makanta to ga hadisin idan inganta ba wanda dubbo kuma za wanda wanda dubbo za a ce hadisi idan aka samu wani dubbo ko cewa in ana ana yin haka aka haifi yaro zai zama kunya kaga duk wanda ba ba magana bace da take da dalili take da asali saboda haka wata magana bata inganta ba a cikin sayo ibnu hibban ya rawaito da kyakkyawan sanadi bi sanadin hasan daga utba ibnu abi hukay hakim utba yana cewa ya tambayi sulaiman ibn musa game da mutumin da zai ga gaban matarsa sai Sulaiman ibn Musa ya ce sa'altu anha ata wannan tambayar nayi wa ata ibn Abi Rabah babban malamin mutanen Makka cikin tabi'ai kenan ɗaya daga cikin manyan almajiran Abdullahi dan Abbas yace na tambayi ata wannan tambayar fa qala sa'altu anha Aisha sai ata yake ni ma na tambayi Aisha fa qalat sai aisha da ta tashi na ansa sai ta ce kuntu ta cilo ana wannan bi sallallahu sallama wasallama min ila iwaya ta ce ni da manzo Allah muna wanka a cikin abin da aku shi abin da daun abin da ya daya kaga kamar ta gaya masa cewa wato muna kallon junanmu da haramun ne da a tattalin ba zai bari a yi ba sai kawai ta ja masa hadisi saboda kaga wanda duk ya rushe waɗancan hadisai na ƙarya da ake jingina wa manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama bai tabbata ba daga gare shi hadisin mu na biyu shi ba dai hadisin Aisha ne Allah ya kara mata yarda yake cewa annaha ila an ghusl rasulillah sallallahu alaihi wa wasallam fada'at bi ina'in nahwin min sa'i faghtasalat wa afadat ala ra'siha wa bainaha wa bain sa'il hijab an tambayi Aisha game da wankan manzo sallallahu alaihi wasallam sai ta kira a kawo mata da ta ruwa na hawan jin sa'i wanda ta kunshi ruwa kwacin sa'i daya fa tasalat sai ta yi wanka wa afarat ala ra'siha ta farar ruwa akan ta wa bainaha wa baina sa'il hijabun tsakaninta da mai tambayar kuma akwai hijabi wato akwai tattira baya gallanta wato baya ganin jikinta wani hadisin za mu ga shi azzabidi ya takaita ruwayar sa da yadda yake a cikin sahih bukhari abu salama ibn abdurrahman shi ya rawaito hadisi yake cewa da khaltu ana wa a aku aisha ala aisha ni da ɗan uwan aisha mun shiga wajen aisha fasalaha akuha an ghusl an-nabi sallallahu alaihi wasallama sai dan uwanta ya mata tambaya game da wankan annabi sallallahu alaihi wasallam fada at ila nahwin din sa sai ta a kawo mata kwatanta yadda take ɗaukar ruwa kwatankwacin sa'i ɗaya faghatat salat sai wanka wa afadat ala ra'siha ta kwarara ruwa a kanta wa bainana wa bainaha hijabun haka lafazin yake a cikin wato sayyid bukhari muslim shi ma ya fitar da hadisi lafazinsa da khaltu ala aisha ana wa akuha min ar na shiga ga aisha ni da dan uwanta wanda suka yi tarayya wajen shan nono fata'alaha an gusli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min janaba sai shi akuha min ar dan uwanta wajen shayarwa sai ya tambaye ta game da wankan janaba wankan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na janaba bada asbi ila sai a kawo ruwa a kwanan ruwa qadara qadari sa'i gurgudan sa'i guda wa afraqat ala ra'siha thalatha ta zuba ruwa akan ta har sau uku wanda ita ce ruwayar muslim har yake cewa wa kana azwaju nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khuzna min ru'usihinna hatta yakuna kal wafra matan annabi sallallahu alaihi wasallam suka rage gashin su har ya zama gashin ya taho bai ƙara taka faɗa ba wato ya tsaya iya wuya wato mata da suka rage tsawon gashin su hadisi kamar yadda kuka Abu Salama ibn Abdurrahman yake cewa ya shiga shi da dan uwan Aisha dan uwan ta dinnan wasu malamai kamar Dawudi yake cewa Abdurrahman da Ibn Abi Bakar shi ne dan uwan nata wani ya ce akuha ne da ummiha dan uwanta ne da suka haɗa uwa daya Tufail ibn Abdullah duk wannan maganganu bi ba su inganta ba saboda Muslim ya rawaito hadisin da Nasa'i da Abu Awada sun rawaito hadisin a cikin ruwayar Muslim kamar da kuka ji cewa ya aquha min ar-raba dan uwanta ta fuskar shayarwa haka sai wasu malamai suka ce a aquha min ar-raba'a ta yi zan Abdullah bin Yazid ne domin ko akwai hadisi da ya zo cikin sayo Muslim a cikin kitabul jana'is hadisin ya taho ta hanyar abdullahi ibn zaid abdullahi ibn yazid akuha bin rafa yana cewa ba min bayyitin ya mutu hadisin da ya ruwaito yana cewa ba min bayyitin yusalli alaihi min almuslimina yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa shuffi'u fihi hadisin da ya ruwaito shi abdullahi ibn yazid wanda ta ce rabi'u aisha abokin shaddonan aisha Allah kara mata yarda ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani mutum da zai mutu musulmi kusan ɗari su yi mata sallah kuma kowannen su yayi musu yayi masa addu'a face an karba addu'ar su game da shi to shi yasa sai su nawawi da wasu malamai suke ganin cewa ta yiwu a koha din da ya zo a wannan hadisin ya zama Shi ne wannan abdullahi bin yazid din domin ga ruwaya ta san tazo to shi ma dan kamar in ibn hajar yana cewa ba dole bane saboda ai aquha min ar-rada'a ai ba dai bane akwai wani dan uwanta da suka sha nono tare ana ce da shi a kathir ibn ubayd kathir ibn ubayd kaga akwai yiwuwar ya zama shi din musamman wancan hadisin da shi wancan roto ba shi ne wannan hadisin ba ta ya zama shi ne ta ya kuma zama wani ne daban almuhim dai abinda aka fahimta ne wanda ya shiga yawa Aisha tambayar akuha min raba'a dan uwanta ne da suka tanuro tare sai shiga tare da Abu Salama ibn Abdurrahman Abu Salama ibn Abdurrahman kamar da ko gani muka faɗa a baya wato ya sha nono a wajen ƴar uwarta Ummu Kulsum bint Abi Bakr kaga ta zama ita ma kamar uwarsa ce ya zama ibnu uktiha ne min ar-raza'a sannan ibnu rajab yake cewa ko ta yu ya zan yaro ne karami a lokacin ya zan yaro ne karami sanda aka yi abu tunda kuma tabi'i ne ba ba sahabi ne suka shiga domin su yi mata tambaya game da wancan manzo sallallahu alaihi wasallama maimakon ta tsaya tana gaya musu da baki su ce kaza da kaza da kaza sai su ce a karuwa an karuwa ta sa kira tsakaninta da su ta yadda abin da yake daga kirjinta saman jikinta zuwa abin da ya taba za su iya gani saboda ka sai ta zuba ruwan a kanta suka gani ta kwarara har sau uku ta ce to haka manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama yake wanka ma'ana ta nuna musu yadda za su gabe abin su gabe jikinsu da ruwa gaba daya wannan shi ne abinda malamai suke cewa an sanda ta ba su a nan a aikace ta ba su, inda a ce ba su ganin ta wato ba su ganin komai daga jikinta to da zai zan an tabbata an su ba ko da ta gama wankan sai kuma dan kuta yi bayani ta ga wankan kuma aikin baban giwa dan farko ta yi bayanin bana kawai ne da yin wanka suka ce to babu shakka zahirin hadisin yana nuna sun ga wani bangare na jikinta daga saman jikinta abin da yake kanta saboda wannan ne zai nuna ta ba su ansa a aikace kuma wannan hanya ce ta koyarwa sananniya da aka san ana amfani da ita wajen koyarwa wato ta fi zama a kwakwalwa sama da da bayani kawai da baki idan abin an yi shi a aikace shi yasa lokacin da aka tambaye Usman game da alwalar Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ya ce a karuwa da karuwan sai ya alwalan a gaban waɗanda suke tambayarsa daga nan kowa sai ya riki ba tare da ya samu a manta abin da aka faɗa masa a ga lokacin da biswar ga Abdullahi dan Abbas sai suka je suke tambayar Abu Ayyub game da zuba ba ihrabi zai iya yin wanka wanda yake ci ihrabi zai iya wanka dan take ce a karuwa aka karuwa kawai yi wanka din suka gani kaga ya nuna ya musu a aikace ko ma suka same shi akwai suka same shi yana wanka ya dago kansa suna tafiya ya dago kansa kawai ya zuba ruwa suka gani to malamai sun tattauna a game da abin da ya kamata ko ya halatta muharrabi ya gani daga muharramarsa malamai sun tattauna suka ce watakila abin da yake halal kawai shine ma ya zaharu galiban fil biyu abin da galibi yake bayyana tare da mace a zamanta a gida kamar kanta da hannayenta da sangalin hannayenta da ƙaurinta da fuskarta da ƙeyarta da wuyanta da gashin kanta da tafukan hannayenta biyu waɗanda duk abubuwa ne wanda suke sukan bayyana adatan mace ba ta tunanin sai ta rufe fuskarta da hannayenta da ƙaurinta idan tana zaune a gida to wannan muharrami zai iya gani wasu suka ce a'a ai alwaju wal kafani kawai yayi aka yi wannan akwai tsanani wasu kuma suka ce amma bai da surrati war rukba wannan kauli ne shani cewa tsakanin cibiya da abin da kawai aka haramta musu gani tsakanin cibiya da da da wannan magana ce ita ma wacce take bara gurbi ba ta da daga maganar masu tsanantawa su ce fuska da tafin hannunka kawai sai maganar kowa da suke sakin abin haka babu linzami babu ka'ida su ce abin da kawai aka haramta ya gani yana muharraminta abin da yake tsakanin cibiyarta da gwiwoyinta wannan ma akwai sakaci da yawa a ciki za mu iya cewa bayan yanzu haro min ha galiban ما يظهر من النساء غالبا في البيوت وانا شيني اكي دمو حربي كراتبو نظر راق رام شجيشي ابنت بك فناديني اللي ما ملادا ابنت بك يتذكري اللي ادي منع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى خير الخلق محمد النبي وفيه وعلى آله وصحبه أجمعين وإن يتشي بايا هكا ya kunsa sai hadisin jabir wanda insha Allah a karatunmu na gaba za mu shige shi abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi وعلى خير الخلق محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين wanda ya ce bayan haka a waishin ba laifi barci da janaba babu laifi da mutum ya yi bacci da janaba amma yana daga cikin sunna ya yi alwala kafin ya yi bacci din ya halatta a yi wankan janaba da sabulu da soso idan sabulun ba a cikin ruwan ne zai sa shi ba a jikinsa ne ba ko wani abu da dai zai yi kokari kada ya zan ruwan ya gauraye da sabulu ya gauraye da sabulu kuma ya fita daga ruwan da ake so ya yi tsarki da shi amma in kamar shawa ce kaga shawarwar da zai zuwo zai zuwo da da tsarkinsa sabulun a jikinsa wanda ba komai wanda kuma ya ce ya halarta a yi wanka da sabulu bayan an gama wankan janaba to kaga wanda an sassa ta fito a cikin tambayar da sauci wanda ya ce <clears throat> satin da ya wuce a cikin tambaya ka ce wankan janaba wajibi ne to ya kuma sauran hadisan da suka zo a cikin babin wankan juma'a za a dauke su kamar man tawadda yawmal juma'a fa biha wa ni'mat wa man ittasala fal ghusl afdalu da sauran ruwayoyi to kaga a tabbayar da akwai abu guda biyu abu na farko yace ka ce wankan juma'a wajibi ne ni ne na ce kaga ba ni na ce ba annabi ne sallallahu alaihi wasallam yace ghuslul juma'ati wajibun ala kulli muhtalim kuma kace na ce kaga nan ba baka faɗi daidai ba ka ce annabi ya ce wankan juma'a wajibi ne haka ya daga ka ce ruwaya ce a cikin sahihaini sannan kuma abu na biyu da kake cewa yaya za a yi da sauran hadisan da suka zo sai ka ka hadisi daya ko ba da jin za ka da biyu hadisan da suka zo shi da wannan hadisin man shi shine zahiri sai ko hadisin da yake magana takdimul baiza da takdimul dajaja har zuwa dai hadisin da yake magana cewa idan mutum ya yi alwala daga gidansa ranar juma'a ya taho masallaci ba a ce wanka ba shi ne kawai da kila za ka kana biyu shi kuma wanda babu kore wanka maganar alwala da ban saka zo sallar juma'a sai ta alwala wanda ba yana kore cewa ba a yi wanka ba shi kuma wannan hadisin da ka faɗa hadisi ne a cikin sunan hadisi ne na amr bin shu'aib an abihi a jaddihi abin da nake iya tunawa wanda wancan hadisin a cikin sahihai ne sannan kuma karara ya fito da lafazin wajibi kalmar wajibci wanda ba ta daukar tawili wannan kuma a wajen sahihai ne yake isnadi ne ma mutanaza fihi malamai suna jayayya a kansa wasu ma basu karbe shi ba Kun ka dauka hadisi ne hasan wancan hadisi ne sahihu muttafaqun alaihi wanda ka rijaya wanda ta ja da bin riwaya babu shakka hadisin da yake cikin sahihai ne da babu jayayya a kansa shi zaka ji jayi sannan ta ja da bin diraya hadisin da yake cikin sahihai ne baro baro ya fito ya faɗa haka baro baro ya fito ya batu wajen cin wanka yace al-ghuslu wajib da ghuslu yawmul jum'ati wajibun ala kulli muhtalim wajibi ne ina da ranar na faɗi hadisai da suka zo a wannan babin ba ma ɗaya ba wanda fitowa ya karare faɗi wajabci wannan kuma da yace ban tawaffa a yawmal jum'ati fa biha wa ni'mat wa man ittasala fal ghusl afdal anan wasu malamai sun ce al afdaliya anan ba ta kore wajabci ta yiwu ta zama akwai wajabcin da afdaliya din wanda kuma saboda wani dalili bai samu yayi ba shikenan abin da yayi na alwala ya shi ta yi ko karancin ruwa ko kurewar lokaci ya hana shi yayi to yayi alwala wannan ya isa wanda kuma ya samu yayi wankan to wanda fi dacewa ya yafi kace shi kansa lafazin ba lalle ne kore wajabci ba zaka iya daukar shi a bisa halar da mutum ba zai iya yin wankan ba ya samu yayi alwala to wanda ba fa bi hawa dai ba saboda haka ta fuskar riwaya waɗancan hadisan sun fi inganci ta fuskar diraya waɗancan hadisan sun fi fitowa karara su faɗi hukuncin da ba zai ɗauki tawili ba saboda ka maganar ka ce ka ce ba taso ba ba ni da ce ba maganar ka ce sauran hadisai ba ka da wasu sauran hadisai da za ka kawo ba wannan hadisi guda ɗaya ba daga <clears throat> ku yi uzuri ba zan iya ansa tambayoyi da yawa ba saboda mura tana dan ma Allah kuke sarki ba mu dacewa wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi